mutane biyun da sun rasu ne sakamakon rubuta wanda wani gida ya yi a unguwan ababon a yankin tsibirin lagos a inda kuma mutane goma sha hudu yanzu haka aka ceto su daga burabuzan wannan gini wani da ya gane wa idanunsa lokacin da lamarin ya faru dai ya ce ginin ya rugije ne da misalin karfe bakwai da rabi na safiyar yau din nan a titin dadi alaja da ke oke a tsibirin na lagos mutane biyun da suka rasu dai da suka kasance mace mace da namiji an ce kawo yanzu ba a san ko su wane ne ba rahotanni dai sun ce wannan gini ana yi masa kwaskwariba ne a lokacin da ya faɗi jami'an hukumar ba da agajin gaggawa na jihar lagos Sema, da kuma jami'an 'yan kwana-kwana da 'yan sanda ne dai suka sa ido wajen ceto wayanda ke cikin wannan gini da ya rushe kakakin rundunar 'yan sandan jihar lagos asp olarinde famous call wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin ya ce kawo yanzu 'yan sanda ba su da rahoto da ke tabbatar da dalilin rugujen wannan gida sai dai kuma bangare daya injiniyoyi da sauran masu harkar gine-gine a birnin na Lagos suna danganta rugujen da gidaje ke yi a birnin da rashin ingantaccen tsari da ya hada da kwange wajen amfani da siminti ko rodi ko kuma kasan da ake gine-ginen akasarin greenland da ke faduwa dai a birnin ana gina su ne ba tare da samun cikakken izini na hukumomin kwamitin da ke kula da gine-gine a birnin ba ko makonni biyu da suka gabata ma dai sai da wasu mutane akalla guda uku suka rasu a lokacin da wani bene mai hawa uku ya rushe a birnin na Legas. To koya mazauna birnin na Legas ke ji game da rahotannin samun rukucin gine-gine a birnin. When you look at the regulations or the institutions that regulate these bodies, the guidelines are not followed to specifications. Ya ce idan ka duba masu sa ido akan waɗanda ke gine-gine a wannan jiha ba a bin ka'idojin da ya kamata kamata ya a ce akwai taswira da hukumomi suka amince da shi a duk wani gini da za a gina a wannan birni amma lamarin ba haka yake ba a hira da na yi da injiniya alkali usman a can baya wani injiniyan gine-gine ya ce dole ne gwamnati ta tashi tsaye wajen sa ido ga masu gine-gine a birnin daga shirin kasan nan akwai shirye-shirye za musa shirin da za a gina ne a cikin ruwa ne yana na shi fanni ne in gini za a yi a kan cikin kasa ne yana da naki hikimar za a yi mashi to mutane za a gani kawai ba mutane kwararrun sha ce yanzu wasu ma ba injiniya wani suka su injiniyoyi ne so sun dira cikin aikin na na gine-gine in ka dogo shi ka shi ga gudu bi da takarda. Mamin Jifar Murya Amurka daga Lagos.